ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون da mun ga damar canza musu halittarsu da zaunar da su akan ƙafafuwansu da mun canza halittarsu mun zaunar da su akan ƙafafunsu ba za su iya barin inda suke ba kuma ba za su iya tafiya gaba ba haka ma ba za su iya dawowa baya ba